الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى يا ربي وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ولا gyaran karatun jiya na karshe wanda muka yi kuskuren shi zamu gyara shi insha Allah daga nan zamu ci gaba kuma zamu tashi daga inda malam ke cewa kullu hadha la yujibu raiba wadannan abubuwa da Abdullahi ibn Rabahin ya farfada ba su sa shakka a sha'anin alqur'ani wala yusabbibu lin nabi sallallahu alaihi galaba kuma abin da ya faɗa baya dalilantar da kuskure ga annabi mai tsara da aminci wala wahaman ko kuma raunin fahimta wa karkila har ma hakika an ce inna haza wannan abin da ya faɗa to ya tamilu ayyaku na fi ma ya katubuhu annabi sallallahu alaihi wasallam ila nasi zai yiwu daga abin da annabi ke cewa ya rubuta wa mutane ne gairar alkur'ani wanda ko ba waƙar ƙur'ani tunda kaga ita wasiƙar larabci idan mutum na iya iya ta sai ta kama da alƙur'ani to yau kudan bai dalili ba idan mutum malami ne in zai tsara wasiƙa zai sa mata duk ka'idar da larabci ke so daidai da yadda ƙur'ani ke ɗauke da kowace ka'ida to ai garo sai ga an tsara ta kama wani karatu ne da to shi ake ne ba shi yasa muke ce shi koko su kan shi ba zai iya ba ai ya sani yana rubutawa aka gani da an ga wani ya a ah, to idan kare cewa ya san kaza to in ko bai rubuta ba ai ka garbu gwarawa ya wa gwada kin tashi amma ko su da yake shirya ba zai yi zai ko maka ne ka gani yau da abu za ka ce ka ce ka ji wannan ko to akwai yiwuwar shi abinda abdullahi bin rabahin ya faɗa to wasiƙar da ake sa shi ya rubuta wa mutane wanda ba alƙur'ani ba sai ya yi sharri sai ce ita ce alƙur'ani to sai ka shi abdullahi bin rabahin wato fa sifar laha sai shi ya sifanta Allah to wayu ya mu Allah suna fi zalika a wannan wasiƙa kai fa sha a yadda ya ga dama yanzu misali tunda ba Alƙur'ani ne ba da huwa samiyul basiru to da huwa azizul karimu ko dai duk wani abin da ka zama da tunda dai to sifa ce ta girma shin akwai kada kuskure tunda ba qur'ani ne ba shi qur'ani yadda aka sauka da shi dole haka za a rubuta shi ya gobe karfin fahimta kada tunaninka yadda yake haka yake ko ka koya ko ka gudu sauran ko kalmomi akwai gwaninta akwai faduwa in aka ga rubuta faduwa a ce a gyara a maida ta gwaninta to shi ne gyaran da muka yi jiya Don jiya mun cewa tofai sifar lagu mm. na ni dai na tabbatar da karatun da na yi ɓarnar shi amma na rasa kuma zan gyara shi alhamdulillah kuma an gyara din da yau eh. fasilin wannan fasali kenan hazal kaulu wannan zance da kaji na abdullahi ibn rabahin to fi ma da riƙo hudu ba lagu wanda muke magana wato cikin hanyar wannan zancen to ne annabta domin wa ma'ala rasuli to sai ka isarwa domin ka duk wanda ba rasulu ba ba dole ne fai isar da sako ba to shi ko dole ka ce wa rasulu wajibin an yi balliga wa amma ma laysa sabiluhu sabila la balagi amma abinda annabi ke faɗa a rubuta ko a karanta ko ba daga cikin isar da manzanci shine abinda baya a cikin sabilil balagi balagin nan an yi amfani ne da sunan mazari mai muka mazari ballaga yuballigu tabliga to sai aka ce ala balagu to sunan mazari ne maimakon a ce wa ma ma su sabilu wato sabilal iblagi domin iblagi shine isawa balagu isa kawai to ba da bambanci ba amma saboda wani ilimi da shi malami ya sani to sai ki amfani da mazanin sai amfani da sunan mazanin wanda kuma an saba da wannan ƙa'ani ya tafi da wannan ba iyaka a habari. Ka ji ko irin na labaran da annabi zai ce rubuta mawa na kaza ce kaza wannan bai zama labari ba allati la masnada laha ila al wanda bata dogara da hukunce hukunce ba ba zakka bane ba wani abu mai kama da wannan ba wala akhbarul ma'ad ba ko abin da ya shahi lahira bane kaga labarin da ya shahi lahira ko ya daidai da ra'ayi ko ya saba ba dole mu imani ba to a wala to fa ila wahin kuma wannan kalmomin ya zama ba a danganta su zuwa ga shi annabi bai ce in ji Allah ba bal fi umuru da cikin al'amuran duniya wato kamar ba da labari ko shawara wa hawali nafsi da shi halayen da annabin yake ciki shin ba an saba annabi kan makara ba in ya kwanta to ko shi ke nan kullum sai ya makara to kuma an taɓa cewa kowa ma in ya kwanta sai ya makara kaga ya ba labarin halin kan shi ne ko ko kuma da suke cewa yana yin wanka yau na ba tare da matar shi Aisha ya sa hannu a bokiti ta sa hannu a to shi kenan kullum kuma haka zai yi ai na badangarci ne ka san ko tsoho da tsoho akwai da za su dan taba wasa in dai matar shi ce in miji ta nemi tsari to kaji fallazi ya ji mutan zihun nabi sallallahu alaihi wasallama sallama an anyaka wato khabaru to abinda ya waje ba tanzihun nabi fallazi ya ji mutan zihun nabi abinda tsarkake annabi ya waje ba an anyaka khabaru labarin abin ya ku fi shayin a wani abu min zalika daga labaran nan da sauran abubuwan nan wato biki lafi mukhbarihi ko sabani abubuwan da ya ba da labarin to la amdan wala sahawan ba akan abin da ya ba da labarin ko da rakon ko da ganganci wala galadan ko kuskure ba wa annahu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masumun abin tsarewa ne min zalika daga sahau da galadu da ambu shine zalika zalika zai koma ma abubuwan nan da yawa abin da nake so ku fahimta zalika na wakilta abu daya na wakilta abu biyu na wakiltar abu uku na wakiltar fiye da haka in muka wanda cikin tafsiri mun sha muka ambaci zalika in fassara muku in ce ya kowa ma kaza da kaza to na yanzu kun ga misali ya ce wa wa annahu ah, ina muke na'am a zalikum sai ga abubuwan da ya shafi kamar da alaramma da wasu mutane haka mutane idan asha'u ne to ba ambatan zalikum abin da ke ce ma asha'u abubuwa na wanda za a baka labari a kansu waɗanda ba kamar mutane da malarku ba yau to za a amfani da zalikum idan suna da yawa amma idan ana son a baka labari ne kana ji malam tuni bara ka gano wanda muka yi bara ko wato da ginin da muka yi da bara ka ga da kabu kabun da aka bara ka ga lokacin da mutanen da kaza ka ga lokacin da kaza na yi gara duk wasu abubuwa ne duk waɗanda ba mutane ba to kana iya cewa to zalika bakatun qur'ani na cewa zalika min anba'il gaibi nuhi nuhi laka ko ko ba haka ne ba zalika min anba'il gaibi to ka lura da zalika in ka auna ba yana nuna ɗaya ba amma ya ka sara shi da cewa min an bayil gaibi labaran baki to labarai mutane ne kaga a sha'u ne abin nufi wato ma'ani ne to ba ba ba ba zawat ba ne to kaji to in kuma mata ne ana sa musu tilka ko mata ko jama'a su ma jama'a akan sa musu tulka abinda ake nufi duk ɗaliban makarantar ku to sai mu kira su wato da tulka ko kakanninka a ce babanka kakanka wani wani wani a dinga lissafa su to sai a ba da labarin su akan tilka in yadda zaka qur'ani ya ce tilka ummatun kada khalat kasabat tawala kuma ka zabdugo kaga tilka ummatun kaga aka dinga lissafa su annabi ibrahim da isma'il to aka ce to tilka ummatun kaga tilka ba ya nuna mata ba to ba mata ne ba domin shi duk sadda jama'a suka taru to sunan su mata ko da lafazi kai ma'anar jam'i yau jam'i ne amma suka taru mata suke koma to ka jirin wannan to ka sa mun shigo fa da wani karatuwa da ba shi wuke ba a shi ba kan a ai shi abin da ba a so kawai yanzu sai ka so kuma na labarin ko ka mutu wanda siyasa ya yi kaza amma abin da ya shafi karatu ko ku so ko shi ko dinin so ko shi in dai za a fahimci wani abu na rayuwa ko karatun to ai duk shi karatu mm. to ka ji wannan ko a fi halin rabahu annabi na iya Allah zai kiyaye annabi daga zalika wato wa annahu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu abin kiyayewa ne yau min zalika ai min amdin wa sahawin wa galadin kaga zalika ba da koma kansu ba to fi halin rabahu a halin yadda shi ko za mu nake ce mai yadda samun abin da kake so irin yanzu mai gida ya ce mai iyali to kin ga zan fita ba ni so in dawo in dinga zaman jiran ki game da abincin nan ki gama abincin nan ki samu wanka da na zo wankan zan fara yi sannan in zo in ci abinci in fita kamata lokaci kana zuwa sai ka tada abin da ka tada da nan abin da ka ce ta yi nan ta yi misali shi ba ce maka abin da za ka yarda da shi ba ko kamar yaro kai ma ka hasan fita zan yi kai ma ka so mun kaza ka ga wanka zan yi da na fito wanka alwala kawai zan yi ta fita shi nan kana gama alwala za ka ta baya sai ce a tana zuga na ina jiran ba ya yi maka abin da kai da shi ba to shi annabi muhammadu za an kiyaye shi daga kuskure daga ladu da sawu a halin da lahu halin yana cikin biyan bukatar shi abin da ya tsara ya samu ya samu a wafi da sakadi da halin wato hushin shi irin lokacin da ka ce ma iyali ai maza a gama abincin nan a kai ruwa sadda za ka dawo to sai ka dawo fa sai ka same ta yanzu take ah, to to take sanya wuta yaushe aka gama maka abincin aka sauke aka ɗora maka ruwanka a nan da Allah ba ta husa ta gaba ko ko kuma yaron da ka ce kai maza fa ka dawo wanka zan yi na fito zan yi alwala in sa kaya yanzu ko fita zan yi ka ji ko zai ce yi ko da ka fito to kana tunanin ya kawo sakon ina wa ne na sakon sai ce ka ai yanzu zani da Allah ya baka wuce ko ba wuce ba to annabi a wannan halin kaga cin abin da yake so nan abin da bai so a ɗabi'a ta dan adam to har a haka ba zai yi galadu ba ba zai yi sau ba to ba zai yi amdo shi ne abin nufi kai ta yi har da zai yi magana ta gaskiya wa mazihi to da lokacin da zai yi ba gaskiya irin ta labari a faɗin labari yadda ciki. ba kuma a faɗi maka abu wanda ana yi ne kawai a ɗan faranta maka ciki ko a ɗan juyar da kai amma abin da aka faɗin ba shi ake nufi ba irin lokacin da tsohuwa ta tambaya annabi za ta shiga aljanna sai ce a tsohuwa ba ta shiga aljanna to dole za ta lafazin yana da daɗi? <laughs> to amma to da ya ga ta da haku sai ce ai sai an koma da ita yarinya <laughs> <laughs> kaga an gyara magana ko to a hakan ma annabi ba zai yi galadu ba ba zai yi sawu ba ta wasu hati sanda annabi ke hal lafiya ba zai yi galadu ba ba zai yi sawu ba wa maradihi da lokacin da annabi ba da lafiya ka san shine in abin ya kai ko wace magana ma ana iya faɗanta ko to annabi duk ba zai wannan kai wa dalilu zalika dalilin zaman annabi ba zai yi gare da ko sawu ko wata wamu a cikin abubuwan nan ba to ittifaqus salafi haɗuwar magabatan farko su ne sahabbai da tabi'a da tabi'u tabi'u sun haɗu Wai jima'un da haɗuwar su alaihi akan korewar wannan abin ga ba mai khilafa cewa annabi na iya samun kure ko kaza ko kaza ko lokacin mushin ko dare shi ko farashi wa zalika wannan abin da muke gaya maka annamu dinnan na alamu muna sane min dinin sahabati mun san dinin sahabati ɗabi'a sahabbai wa adatim da al'adarsu dinin ɗabi'a da al'adarsu ka gane ko to mubadar to da biya su da al'adar su wasu ila ta ziki jami'i a hawali zuwa galgata jimla a annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowane hali na shi gaskiya ne gurin su wasu kada da amintuwa bi da mi akhbari shi daga ba ɗayan labaran shi fi ayi babin kanat kuma labaran a kowace babi ta kasance ta ɓacin rai ko ta farin ciki ta halin ana so ko ta halin ba a so wa an ayi shay'in waka kuma wannan labaran ta uku akan kowane abu wa annabi wushi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan yakul lahum tawaqqufun su sahabbai ko tabi'i da tabi'u tabi'ina ba sa da wani tsayawa jira wala dudun ko haka ko ba haka ba abin nufi wa in annabi ya faɗa ba mu jiran ka wani ka koye ta ai da faɗa da yadda ne sannan ba sa taraddudi to ko ya yake nufi ko ya yake nufi a'a fi shay'in min cikin wani abu daga cikin labaran nan walas tisbatun babu neman tabbaci an halihi a halin shi inda zalika lokacin nan waya halwa ka fiha wa sa'un amla wato annabi ko da ya rabka ne ko ko bai rabka ba irin yadda yanzu zan kana jinyar majinyaci to daga ce a sabo mushi kaza in ya rude to sai gane ba abin da ya kamata a sauro mushi ba a yanzu misali to kana jinyar mai arzikin da ya wadatu da komi wai sai ya ce wai a sayo mashi yan ƙananan kifin nan wanda yake ce ma yaya soya wanda yara da almajirai ke ce shi mai arziki da zai ce a kawo mashi naman kaza ko irin kifin nan irin lafta-lafta ɗin wasu ce a ah, waɗannan kaimakon kifin jiki zo to dala ba alamar raukano a nan to da sauran abubuwa waɗanda ba su dace da ɗabi'a shi ba a lokacin nan to ba sa ma'annabi irin wannan ko me faɗa sai ce tabbas haka abin yake sallallahu alaihi wa sallam su kuma radiyallahu anhu wala ma tajjabnu abi a abin lokaki ko lokacin da abin lokaki ya kafa hujja al-yahudi al-mal'un wani bai hude tsinan ne ala umara ya kafa ma wato zina umaru wato hujja hina ajlawa lokacin da ya fatattake su min khaybara karatun na je ya dawo ya kore su wato daga khaybara bi kirari rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum da abin da annabi ya faɗa cewa za a kore su daga khaybara to za su koma ariha watajja alaihi umaru umar sai kafa mashi hujja radiyallahu anhu bi qawli sallallahu alaihi wasallam wato da inda annabi ke ta to kaifa bika wani hali zaka kasance idza ukhrijta min khaybara in aka kori ka daga khaybara shegen na kafa kali wani sai ce ma to sai na umar a wa kana hudalati min abul qasim wannan ba ne irin na baban qasim annabi muhammad shi ne wa gaza wai dan fa dan mutunta sai na umar ne fa domin yana tsoron takarda wato yana jin tsoron takobi to sai a ah, wannan ba ne na to baban kasu abinda shi ke nihi gwari yadda ka san mu ɗalibai da muka zo ganin nan to sai a tunanin za mu kori Sarki zozo ko kuma zariya za ta fita kori mai rusau kaga ka duba ga soja ga 'yan sanda ga kuɗi to ga kuɗi ko wai sai a yi tunanin za mu yi ƙungiya za mu kori mai rusau ai kaga abu na da kamar ya ko to zai ce to a ce to za kori mai ai wannan ba kawai baban kasan ke yi shege da miska to ai ta watan kuwa wato fa kala lahu umaru to sai na umar to to sai ce ma shi ka zauta ya duk wallahi ya kake nan Allah ya kai makiyin Allah tawailan har yau fa inna akhbarahu labara annabi Muhammadu wa rahu da ayyukan shi wa sirruhu wato da ɗabi'un shi wa hu da al'adun shi Mutanen biha ana kula da ita musa kasan tafasiluwa kuma an kure bayyanar da ita wato abin nufi al'amura annabi offer letter ne ba wani abin muku to tuna daga gashi ne shugaban nuna ya faɗi ya yi wanka da aisha ko kuma ta ce sun yi wanka tare da hannunta ga nashi kai dai ka sani ba a wanka da kaya a jiki to duk wanda zai faɗi zaman da ya lokacin da bai da kaya mai kuma ya rage to ina wani wanda zai ce yana da wani sirri daban wanda kowa bai sani ba sai shi to kuma annabi ne kuma ba shi to kaga ba zai yi wannan sai dai kawai in mutum wawa ne in ya tada mai wayo to ka san mai wayo yana bukatar wawa in ya gane waye irin shi ko sai su ta fada ai shi yasa da umaru shara ke cewa ba a dame sa biyu a fage kana da wayo ina da wayo a dade tare wallahi wallahi wallahi ai yanzu gar ɗaya zai zama nama ai ma da misa biyu a fanji ai yanzu guda ta koma nama amma an ga mutum na ta butu butu kan mutane to ya jujjuya su sun kasa gane ina aka rufa to shi na fa sai sai ya sa su girka tuwo a kwashe sai sabon arziki ya dora musu yana ci to suna gona yana cewa ku nike ba kokari to domin ku nike wai tsaba lalace mutane ne ana cin tuwo mai zafi a kansu to suna sun gode wai kinaya ce ta mutum ana cutar shi bai san abin da ke yi ba wanda zai dai ana cin tuwo a kan shi tuwo bai san amma idan ka zama wawa to sai mutum ya ta cutar ka amma sai ya ce ai taimakon ga yake to kai ko sai ka zuci haka wannan kina ce ara ce ta Hausa to kaji walam yarid fi shay'in min hadd raku sallallahu alaihi wa ba a wani abu bai zo ba ya wuruskan wani abu bai zo ba daga sallallahu alaihi wa sallama ligaladin ga kuskure fi kaulin a cikin zance kalahu da annabin ya faɗa a witrafo ko kuma annabin ya zan ya yi biyuwa hamin da kuskuren da ne fi shayin a cikin wani abu a gaba da bihi wani shi annabin ya ba da labari da shi walau ko mm-hmm. menene da hakan ya kasance to falon nukila da an ciro shi to kama nukila min sati alai salatu wassalamu ruju kamar da aka ciro dawowar shi ma'ana canjin shi amma a share bihi gabar abin da annabi ya nuni da shi alal ansari ga mutanen madina fi na hali a cikin yima dabino aure ka san ya da su in sun yi dabinan sai sun yi mashi aure da barbara nan da yake to shi sai ce ai wannan da kun bashi ba zai sa komai ba Allah zai yi muku da binin haka to shi kenan kuma sai suka bi zancen shi wannan shekara to sai ba samu da binin ba sai ce to to to koma mana al'amarin kun fi da sanni da lamuran rayuwa to ai kaga ba cewa ya amma shi wahayi ba mm. misali hasashen shi ne mm. a matsayin shi na mutum daya to kaji don kuka lura mu ne na yanzu akwai abin da ni dai ban taba jin shi a aya ko a hadisi ba amma kuma gashi mutane na faɗa kuma gaskiya ne idan mutum na da ruwan rijiya gidan shi idan ya hana makwabta shi sai ya fita ne to da Allah wannan akwai ka da aya akwai ka da wani hadisi ba ma wani malami fitacce addini wanda ya yi magana kan wannan ne ni dai a fahimta ta ban san ko da shi dai Allah bai sana ji ba ban yi malamai sun faɗa ba misali to amma kuma ɗabi'a ta tabbatar da haka ko ba ta tabbatar da haka ba to shi yake ni to irin wannan wa kana zalika ra'ayan la to ai wannan shawara ce ko tunane ko hasashe la ba labari yake ba su wanda Allah ya ce ya faɗa ba wa gairu zalika da wannan min al'umur daga al'amura allati laysa min hadhal babi wanda ba ta ba a wannan babi wato ka kauli kamar faɗin annabi muhammadu wallahi la a halifa ala yaminin ba zan yi rantsuwa a kan rantsuwa ba fa'ara gayar ha in ga wani abin da na rantsa akan shi khairan ya fi min ha daga na farko illa fa'altu da zai alai sai na aikata abin da na rantse ba zan yi ba wakka farto in yi ka fara an mini wato ga wannan rantsuwa ta kun san ai ko cikin ihya kun ga mugwada annabi in ya rantse bayyin abu to sai ya gane yin shi ne alheri to sai ya yi ya yi kafara ba shi ne shehu dan hodo ke cewa ba daga cikin bid'a mutanen ba sai mutum ya yi rantsuwa kuma ya ci gaba da ta wai shi magana sai ce ai yayi rantsuwa to in gaskiya gare ka ko kokari gare ka ka kai annabi Muhammadu to ya rantse bai ya gane yin yafi yayi ya ko fitar da kafara to inda gaskiyar mutum addini ne ke tunanin mutum ya saba abinda annabi ya rayu a kan shi to ka gani to muje wa da faɗin annabi inda suke cewa innakum simuna ilayya kuna kawo rigingimun ku zuwa guna alhadisa a cikin hadisi wa qaulihi iski ya zubairu hatta ya bulugal ma'ul judura kai zubairu shayar da gurin na ruwa ya kai na hatta ya bulugal ma'ul judura har ruwan ya kai garu kama sanu bayani kamar yadda za mu bayani a nan gaba to za mu bayyana da kullum ma fi haza min mushkila ma hazar babi daga abin da ke da rikitarwa na wannan babi wanda zai bado da babin da ke bashi sha Allah in Allah ya so ma a shi yi ha ko ashbaya ne mm. tare da maka ashbaya ne mm. tare da makamantan waɗannan labaran to a kwana to alhamdulillah na